Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yaku makirri ne tare da Muhammad Habiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba. 12 ga watan Afrilun shekarar 2023. kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga baballe da kanun labarai to baba ga kanun labaran mutane a akalla hamsin aka kashe a yankin tsakiyar kasar myanmar a jiya talata a wani harin jirgin sama da sojoji suka kai kan masu halartar wani taro na masu adawa da mulkin soja a kasar kungiyar taliban ta faɗa jiya talata cewa jami'an tsaronta sun kashe akalla mayaka takwas daga wata kungiyar 'yan adawa a arewacin afghanistan shugaban yankin crimea da rasha ta nada ya faɗa jiya talata cewa yankin na cikin shirin tunkara abin da ka iya zama wani har mai da martani na ukraine kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa al'ummar ƙauyen wanzamai a zamfara sun nuna damuwa akan sharuɗa da masu garkuwa da 'yan uwansu suka gindaya musu sun gindaya mu sharuɗin cewa yanzu babban jami'in tsaron da ke taimakon mu ya sa mu dan samu natsuwa mu yi ibadun mu cikin garin nan mu dan yi harkokin saye da sayan mu dole sai an tada shi sannan za a ta kuma mu yan uwan yayin da ake shirin gudanar da kidayar mutane a Najeriya shugaban hukumar kidaya ta Najeriya ya fayyace wa da jama'a cewa wato aikin kidaya da batun addini ba abu ne da suka hada hanya ba harkan kidaya ba abin da ya hada shi da addini ko yare idan an kawo abin more rayuwa ba za a ce wannan na krista ne wannan na musulmi ba ko wannan na gwari ne wannan na banife bai ma ciki kwata kwata kwata kamar kowace safiyar laraba yau ma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mutane akalla hamsin ne aka kashe a yankin tsakiyar ƙasar Myanmar a jiya talata a wani harin jirgin sama da sojoji suka kai kan masu halartar wani taro na masu adawa da mulkin soja a ƙasar a cewar kafafen yada labarai da 'yan ƙungiyar fafutuka na ƙasar. Sashen bama na BBC da Radio Free Asia da tashar labarai ta Irwadi sun rawaito cewa tsakanin mutane hamsin zuwa ɗari ciki har da fararen hula sun mata a harin suna masu danganta adadin da abin da suka jiyo daga mazauna yankin zagen kamfanin dillancin labarai na reuters bai iya tantance rahotannin nan take ba amma mai magana da yawun sojoji da ke mulki bai amsa kiran wayar da aka yi masa ba domin neman karin bayani sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tar da al'amarin daga kausar suka tare da yin kira da a hukunta waɗanda suka aikata in ji kakakinsa ya kara da cewa guterres na mai kara jaddada kiransa ga sojoji da suka hau karshen wannan tashin hankali kan al'ummar myanmar a duk faɗin ƙasar Ƙungiyar Taliban ta faɗa jiya talata cewa jami'an tsaronta sun kashe akalla mayaka takwas daga wata ƙungiyar 'yan adawa a arewacin Afghanistan waɗanda aka yi a lardin farwan mai tazara kilomita 120 arewa da kabul babban birnin ƙasar shine karan farko da aka gwabza tsakanin dakarun taliban da mayakan nrf cikin watanni akmal amiri babban kwamandan ƙungiyar national resistance front ko nrf na daga cikin waɗanda aka kashe a harin da aka kai a maɓoyar 'yan adawa in ji wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron afghanistan da ke ƙarƙashin ikon taliban sanarwar ta ci gaba da cewa mujahidan masarautar musulunci ba za su bari wata kungiya ko wani mutum ya yi barazana ga tsaro da rayuwa al'ummar mu ba tana mai amfani da sunan gwamnatin taliban a hukumance labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban yankin crimea da rasha ta nada ya faɗa jiya talata cewa yankin na cikin shirin tunkara abin da ka iya zama wani harin mayar da martani na ukraine sergei aksionov ya shaida wa manema labarai cewa dakarun rasha yankin crimea sun gina tsarin tsaro na zamani kuma suna da isassun dakaru da kayan aiki don dakile yiwuwar harin ukraine bayan watanni sha uku na yaƙi biyu bayan mamayar rasha ya ce ba za mu iya raina abokan gaba ba amma za mu iya cewa a shirye muke wajen kai hari kuma ba za a yi wani bala'i ba kalaman nasa sun zo ne kwanaki kaɗan bayan shugaban ukraine vladimir zelensky ya jaddada aniyar kiev ta sake kwato wannan yanki na tekun bahar al-aswad da rasha ta kwace daga ukraine ba bisa ka'ida ba a shekarar 2014 an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu bari mu je ga mu na farko al'ummar ƙauyen wanzamai a ƙaramin hukumar tsafe a jihar zamfara suna ci gaba da yin kira ga mahukunta da su taimaka wurin kubutar da 'yan uwansu da barayin daji suka sace su a ƙarshen mako barayin sun nemi a biya naira dubu ishirin ishirin akan kowane mutum daya cikin mutane tamanin da suke garkuwa da su to kowane irin hali al'umman yankin ke ciki wakilin musani sha'ibu malumfashi ya zanta da wani mazaunin ƙauyen a cikin wannan rahoto da ya aiko mana an shirya da su an samu magana da su an ce ga abin da za a bada an bada an shirya amma kuma sun ce adadin abin da za a ba su yayi kaɗan. nawa suka ce ku ba naira dubu ishirin ishirin suka ce mu ba su duk mutum guda ko da jariri ne. eh nawa kuka tara ko ba su. yanzu akalla dai kuɗin da aka haɗa wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da wani abu. kuma an kai masu. sun ce a'a sun ansa sannan sun ginda mu sharuɗa wanda mu ba za mu iya yin su ba sai dai an taimake mu gwamnati ta zo ta sanya ido a cikin lamarin da ke faruwa a cikin garin domin domin Allah mutane gaba ɗaya kowa hankalin shi a tashe yake saboda sun ginda mu sharuɗin cewa yanzu babban jami'in tsaron da ke taimakon mu ya sa mu dan samu natsuwa mu yi ibadun mu cikin garin nan mu dan yi harkokin saye da sayan mu sun ginda mu sharuɗin cewa dole sai an tada shi sannan za a ta kuma mu yan uwanmu. Su waye suke ce haka? Su can bangaren su barayin. Ne mm-hmm. suka gindaya mu wannan sharaɗi. A wani bangare na jagorancin gari muna fuskantar barazana ta matsalar tsaro wanda mun kasa gane cewa ainihin miye ne yake faruwa shin suna goyon bayan ta'addancin da ake mana ne ko kuwa menene ne shi ne halin da yanzu garin yake ciki wanda a ɗazu an ɗauki tsawon minti wajen awa guda ana zanga-zanga Allah wadai da abin da shi kan shi ainihin mai garin garin abin da ya aikata domin ya nuna cewa kaman shi ne ke jawo mu wannan fitina ta da wanda mu mun da da kyautar su har ga Allah cewa shi ne mutumin da yake ba mu kariya har muke samun nasuwar da zamu yi wani abu a cikin garin dan ba dan shi ba ina mai tabbatar maka ko ni da yanzu na kai Abuja kaya na daman a jaka suke a halin yanzu da yake kura ta lafa wani mataki yanzu kuke shirin ɗauka cikin dare ya zuwa wayewar gari to yanzu a cikin dare dai babu wannan nutsuwa saboda halin tsantsar da mutane suka samu kansu a ciki ina mai tabbatar maka shekaran da sai da suka kawo mu hari a cikin garinmu wallahi an ɗauki awon minti talatin ana barin wuta da su da jami'an sojoji wallahi mutanen da ba su buɗe baki ba a garin wanzamai Allah kaɗai ya san adadinsu. Wannan dalilan ya sanya a bayan da suka sha ruwa jiya sai wasu daga cikin mutanen garin da matasa da kuma yara hamma da mata suka bazama don yin zanga-zanga cikin lumana ya zuwa gidan mai garin don nuna adawarsu da wancan bukata da ake neman cikawa 'yan ta'adda inda suka bukaci wai sai an cire kwamandan sojojin da aka tsibe a wannan yanki kafin su sako kowa daga cikin waɗanda ke hannunsu. Dangane da jami'an da Allah ya bamu wanda ake kira sauro, ke eh. so a ɗauke nan garin. Duk wani kokari da na yi na jin bakin wato hukumomin tsaro na jihar musamman rundunar 'yan sanda ya citira. San Shabmalin Fashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. Tun madalla a gaida Sani Sha'ibu Malumfashi da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga babban da ci gaban labaran duniya. Tun dai bayan da aka shafa ma da rikici a ƙasar Libya da ya haddasa bazuwar makamai a Nijar da ma yankin Sahel. wannan matsalar tsaron ta nijar ta ƙara baiwa duk wasu masu mummunar anya damar samun wuraren zama a yankin nijar dai tana daga cikin kasashen yankin sahel da ayyukan ta'addanci suka yi wa illa matuka kuma a jihar agadas na daga cikin jihohin ƙasar da matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara duk wada matakan da hukumomi ke ɗauka hamid mahmud gareka wannan matsalar ta yankin agadas na a matsayin kan gaba na jerin mayan kalubalen da sabon hafsan sojojin nijar zai tunkara sanusi muhammad yan kungiyar farar na amsu wasan a nijar wannan matsala ta tsaro ba yau ba muna jan hankalin gwamnati muna jan hankalin al'umma a yi hattara idan ba a ɗauki matakai ba abin za a kai inda wutar za ta yi ƙarfi ta tada ma kowa hankali to yau gashi muna cikin wannan yanayi na gurɓacewar tsaro a cikin jihar agadis kowa ya san wannan makaman da suke ɗauke da su mutane ne wanda za su tada zanna tuni dai hukumomi a yankunan da matsalar tsaron ta fi shafa suka sanar da ɗaukar ƙwararan matakai don kawo ƙarshen matsalar nura malam sani shine shugaban da'irar yankin arlit tuni shugaban kasa mai girma mai daraja bazum muhammad ya bada umarni akwai wata operation ake ce mata garkuwa garkuwar na ita ce take kula da jan tana nan ga sa kayanta yanzu haka akwai motoci jibgi jibgi kuma babban hafsan sojoji gaba daya shabdeta major daga tare da wata gashi muna bita biskan matakai yadda zama dauka amma ba mu iya ga muku su sai dai mutane su su a kasa insha Allah da masana sha'anin tsaro na ganin samun goyon bayan kasashen da ke makwabtaka da Nijar wajen yin aiki tare zai taimaka wajen hana 'yan ta'addan sakat da kuma hana su samun damar kai hare-hare a waɗannan yankunan. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. a gaida hamid mahmud da kuma baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma rahoton mu na biyu. Hukumar kidayar jama'a a Najeriya ta ce ma'aikatan wucin gadi 885 ne za ta yi amfani da su a lokacin aikin kidayar jama'a wanda za a gudanar a ranar uku ga watan mayu wannan shekarar 2023. gadin rahoton Mustapha Nasiru Batsari daga Mina. tun a shekara ta 2006 ne dai Najeriya ta gudanar da kidayar da ya nuna a yanzu shekaru goma sha bakwai kenan ba a kidaya 'yan Najeriya ba. Kwamishinan hukumar kidayar mai kula da jihar Niger, Muhammad Datti Usman, ya ci a tsarin kidayar ta bana babu tambayoyi da suka shafi addini ko kuma yare ba. Harkan kidaya ba abin da ya hada shi da addini ko yare. Idan an kawo abin more rayuwa ba za a ce wannan na Kirista ne wannan na Musulmi ba, ko kuma wannan na gwari ne wannan na Banife. Bai ma ciki kwata-kwata-kwata. Kanzon kurege ne kawai na mutane a hada husuma abin da ake kira needless controversy. Abu ne da yake bai da alaka da abin da wani take so ta yi. Jihar Niger da ke zaman jiha mafi girman ƙasa a Najeriya kwamishina muhammad datti usman ya ce sun yi tsari na musamman domin ganin an samu nasara aikin a jihar. Shiri na musamman yadda ita jihar kamar gwamna yanzu ya kafa wannan kwamiti da kaga muna workshop uh, na census committee don muhimmancin kidayan shine mu tabbatar da al'umman Niger an kidaya su. Kowa da kowa ya kamata a kidaya shi saboda muhimmancin census koko kidaya ga ci gaban saboda ba za ka iya kula da gidanka ba in baka san ko kamar mai gida ne misali eh, yana da mata biyu da yaya uku ko hudu ko biyar to in baka san yawan gidanka ba baka sai da kawo cefani ba a yanzu dai masu ruwa da tsaki na ci gaba da janyo hankalin jama'a akan ba da haɗin kai ga ma'aikatan kidayar tsohon jami'i a hukumar kidayar jama'a a Najeriya, Alhaji Abdulhamid El ya ce akwai buƙatar shigowar sarakunan gargajiya da ma shugabannin ƙananan hukumomi domin wayar da kan mutanen yankunan karkara kan aikin kidayar. Kaga sarakunanmu, kaga mu to suna da muhimman aiki gabansu wanda yake wannan abin determining factor ne na menene wannan state za ta samu. A local government ma menene za ta samu, wani irin activity ake a wannan local government, wasu irin abubuwa ne wannan local government ke da ainihin bukata ta yadda za tattalin arzikin kasa zai iya bata shi. To wanda ya wasa da wannan sansa su an bashi a bai har abada. Hukumar kalmar ƙidayar jama'ar dai ta ce duk inda mutum yake za a iya ƙirga shi ba sai mutum ya koma garinsu na asali ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. Wata sabuwar dambarwa ta kunno kai a Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar. Za mu ci gaba da fashin baki kan sakamakon zaɓen gwamnonin wasu jihohi a Najeriya. Jama'a Assalamu alaikum. Wata sabuwar dambarwa ta kunno kai tsakanin jam'iyya mai mulki da na bangaren adawa a Majalisar Dokokin Kasar Jamhuriyar Niger, Inda 'yan bangaren adawa suka bayyana damuwa kan yadda suka ce bangaren rinjaye na kawo cikas ga tsarin sulhu da fahimtar tare da ke tsakanin bangarorin siyasar kasar. Lamarin ya bijiro ne a ƙarshen mako. sa'ad da bangaren masu rinjaye suka yi watsi da dan majalisar guda ɗaya tilo daga bangaren hamayya da ke takarar zama cikin kwamitin shugabancin majalisar mai wakilai goma sha biyar da ake sabuntawa a kowace shekara adama gwairo 'yan majalisar ce daga bangaren adawa ni a gani na ƙasar ce ma ba a yi ma'adalci ba mu 'yan adawa mun haɗa kanmu mu da kwalkwatanmu mun zaɓi majorite dukkan gidan da suka kawo gaske ni ɗan adawa ce yana cikin adawa firezidar kina ne abu a zaɓa ba mu haɗa kanmu dukkan gidan da suka kawo mu mun musu ƙura amma su sai suka yi rabban kaya saboda wani ya zo ya juya musu kai aini ba aza 'yan tarayya mutum guda wanda ya nuna musu su ba kowa bane ne ya zage su rana da dare dare da rana ɗaya rana cikin minti guda kuma ya zo ya juya musu kai har su yi raggon kaya bai yi daɗi ba amma ina son majorite na tarayya su yi kansu karatun ta natsu su yi kansu karatun ta natsu paske mu dai opposition zaman lahiya muke so ko an ce adawa ba a ce hauka ba don ba mu nuna musu ita ba muna zamme tare da su muna dama da su muna wasa da su muna dariya da su sai ita adawa al'ada ce ba wani abu bane dan uwanka na majorite dan uwanka na adawa kenan jini guda muke kasar mu ce muka wa bori guda na muka watsa kenan yau irin waga da an kai kasar ce ma ina ji an ka cima mutunci kasan mu ce ma Nijar bai kamata a ce an shi irin wanga abu ya faru kuma ga majority mai bada a lafiya saboda ita majority yau ita ce uwan neman azamna lafiya to mun kullum muna fatan azamna lafiya dan kasan mu ita ce uwan mu ita ce a uban mu to sai dai dan majalisar dokokin daga bangaren jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ya ce ba haka lamarin yake ba al'ada dai ta samu duk kowane lokaci an ka tashi yambaro ana samun jituwa duk wanda an gaba da sunayensu don an kai zaɓe yawancin jama'a suna zaɓen su ina ganin zamantakewace ce da cana da sauran dubututuwa ita ce ina ganin ta yi kamari maza a ce a farci kaza ba ko farci kaza ne sun kawo na abu cikin dubite 166 sun ka zaɓe shi. yanzu kuma bari mu koma najeriya inda muke ci gaba da kawo muku fashin baki kan sakamakon zaben gwamnonin wasu jihohin arewacin kasar da suka ba da mamaki inda a yau za mu leƙa jihar Sokoto. Kamar yadda aka sani dai a jihar ta Sokoton an fafata zaben ne tsakanin Sa'idu Umar Ubandoma dan takarar da gwamnan jihar mai barin gado Aminu Waziri Tambuwal ya so ya gaje shi a karkashin inuwar jam'iyyar PDP mai mulkin jihar. da kuma Ahmad Aliyu na jam'iyyar APC mai adawa a jihar kuma tsohon mataimakin gwamnatin Tambuwal. wanda yake da goyon bayan tsohon gwamnan jihar sanata aliyu da wamako wannan ne kuma karo na biyu da suke fafatawa kasancewar su ne suka gwabza a zaɓen da ya gabata na shekara ta 2019 inda tambuwal ya sami nasarar zarcewa a wa'adin mulki na biyu to sai dai wannan karon ahmad aliyu na jam'iyyar ta adawa ne ya sami nasara kamar yadda hukumar zaɓe ta bayyana ga mai fashin baki farfesa tukur muhammad baba na jami'ar tarayya ta birnin kabi a jihar sokoto abu ne da za ka ɗauka gwagwarmaya ne ake ta yi tsakanin tsohon gwamnoni guda biyu da, mukarrabansu da kuma kowannensu in ka duba ban yi mamaki ba da samun ga da samun galiba da jam'iyyar apc ta yi don gaskiyan abin shi ne a jihar sokoto mutane jama'a na dai yau da kullu na cikin gari ina jin suna son irin a siyasan shi babban shugaban jihar na apc yake yi wato senator aluwa mako shi ne kaman ya san abin da mutane ke yi kuma mutane na son sa sosai ya iya abin da ake kira mobilizing kuma shi gwamna tambol ina jin ya yi abubuwa ne da suka da suka zo suka ba su masa daɗi ba ba kuma ba su masa daɗi ba gaskiyan abin shi ne da ya fara zuwa farin shekaransa hudu bai yi ayyuka da yawa ba sai kasance kamar shi gwamna ya fi mai da kai abubuwa da suka shafi ƙasa bai cika zama a gari a jiha ba kullum yana tafiye-tafiye amma da ya dawo mulki na biyu gaskiya ya fara ayyuka da yawa ya fara tallafawa jama'a amma kuma abin nan ne da bature ke ce too little too late mutane sun riga sun hasala mutane sun riga sun ki ba su ganin wato abin da bai yi ba a mulkinsa na farko ya zo ya share duk wani yunkuri da ya yi a mulki na biyu don gaskiya a mulki na biyu ya nuna cewa zai aiki amma gaskiya ina jin mutane sun riga sun hasala ah, don haka kuma kamar yadda na nuna a sama shi wannan ah, irf da beavers sun fa taimaka da tabbatar da cewa duk wani magudi da za a yi yana da iyaka ba irin yadda ake yi da ba ne a zo a ce mutane sun yi zaɓe gashi da zai ya hana ina jin wannan ma ya taimaka abinda kuma ya faru ma a jihar benue kenan jihar benue in ka duba shi gwamna mai ci yanzu ya rasa ma inda zai shiga ya bar apc ya koma pdp a cikin pdp din ya rasa inda zauna zai zauna yau yana tare da wike gobe yana tare da obi ya rasa inda zai zauna shi dai kawai mutane sun gane cewa dodorido ya zama kullum dai sai dai in 22 ga wata zuwa 30 ga wata lokacin da za a biya albashi shine kawai a ce fulani sun yi kaza fulani sun yi kaza fulani sun yi kaza amma mutane sun san ba a biya su albashi ba kuma ba fulani nan ke rike da albashi ba da sauransu so gwamnan ya rasa inda zai shiga don haka ba abin mamaki ne a karkashin hancinsa mutane kuma da taimakon bivas da taimakon aref aka zo ya kasa abin da zai yi ka tuna shi shugaban pdp wato ciyaman eh, na pdp dr yarce ayo dan jiharsa ne dan yarensu ne amma duk da haka ya kasa wajen zama sai ya zama jemage yau baka nan gobe baka nan yau kana nan sai dai a jika kana ta ta surutai don haka yana ji yana gani abinda bai ya rasa zama senator a fatinsa ta rasa zama gwamna don haka ba wani abin mamaki ba ne abu ne kawai da mutane sun fara ganewa yanzu in gwamna baya aiki in kuma wani dan takara baya aiki ko kuma wani wanda aka zaba baya aiki suna iya canza shi dauki jihar jihar plateau ina jin jihar plateau bangaranci ne na addini da kabilanci da ya haɗu da abin nan shi yasa ma za ka ga tabe ita fatin labour party ta samu shiga ta dan wani tasiri har shi peter obi ya samu kashi 25 a cikin 100 da yake so a wannan jihar a shi gwamna kuma mai ci yanzu ana alaka shi ne ana hada shi ne da shi ne babban director general na na sarkin yakin eh, tinubu don haka ana hada shi da tinubu kuma jihar plato ta nuna bangaranci na addini da kabilanci shine gaba don haka a ko a nuna gwamna fushi da sauransu da kuma taimakon shi irf din nan da kuma taimakon beavers a kamar kowane abin nan din ya taimaka an mutane sun canza abin nan akidansu sun koma wani fati to a takaice ina so da ce abin da ya kawo waɗannan na ɗaya dai mutane sun fara ganewa suna da zaɓi na biyu kuma irin tsari da aka kawo na amfani da na'ura da kuma hanyoyi na intanet yanzu wadda zai wuyan magudi zaɓe shi ma ya taimaka da ko an yi magudi kasan in an je kotu za a canza na uku kuma gaskiya mutane sun fara duba aikin da wadda aka zaɓa suka yi in bai musu daɗi ba su san kowane mahaluki ne suna iya cire shi ko kuma in yi abin nan guda biyu ne suna iya kin fatinsa. saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa suleiman muni barma sai jimbi hamza da ya daidaita mana saucin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. ta gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara manyan gobe albarkacin watan Ramadan. sunana yi mayu kuma sai dan yi suratu sabbi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله غساء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفحت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا قال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوذر عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم مكيلا إن لك في النهار سبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم Jazakallahu khairan. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Mutane ne akalla hamsin aka kashe a yankin tsakiyar ƙasar Myanmar a talata. a wani harin jirgin sama da sojoji suka kai kan masu halartar wani taro na masu adawa da mulkin soja a ƙasar a cewa kafafen yada labarai da 'yan kungiyar fafutuka na ƙasar sashen bama na bbc da radio free asia da tashar labarai ta Arwadi sun rawaito cewa tsakanin mutane hamsin zuwa ɗari ciki har da fararen hula sun mutu a harin suna masu danganta adadin da abin da suka jiyo daga mazauna yankin Zagen. Kungiyar Taliban ta faɗa jiya talata cewa jami'an tsaronta sun kashe akalla mayaka takwas daga wata kungiyar 'yan adawa a arewacin Afghanistan. waɗanda aka yi a lardin farwan mai tazarar kilomita 120 arewa da kabul babban birnin ƙasar ne karo na farko da aka gwabza tsakanin dakarun taliban da mayakan nrf cikin watanni akmal amiri babban kwamandan ƙungiyar national resistance front ko nrf na daga cikin waɗanda aka kashe a harin da aka kai a maɓoyar 'yan adawa in ji sanarwa daga ma'aikatar tsaron afghanistan da ke ƙarƙashin ikon taliban shugaban yankin crimea da rasha ta nada ya faɗa a jiya talata cewa yankin na cikin shirin tunkara abin da ka iya zama wani harin mayar da martani na ukraine ta ba sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin mu na wannan lokaci sai kuma shirin mu na hantsi wato misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri kafin mai sallama da ko bari mu mika ta'aziyya ga al'ummar unguwar yalwa a kumasi na rasuwar malam abdulmutallib da aka fi sani da alambol da kuma rasuwar abubakar muntari wato abu na mazaraki na dukkaninsu a yalwa to allah ji kansu da rahama albarkacin wannan wata mai albarka yanzu a madadin muhammad hafiz babalai da ya taya na gabatar da shirin da jumbe hamza da ya shirya ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar mr karl Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Wassalam.